yanzu zan iya ci gaba da harkallata cike da shakiyanci tana kallon shi ta ce, kai kadai ka iya harkallar cike da karfin hali ta juyar da shi ya zama ita ce a sama yanzu shi kuma a kwance kuma ba tare da sun raba jikinsu ba tana dan motsa jikinta Khalid ya saki wata ajiyar zuciya sai kuma ya haɗe sai kuma ya bude baki ya ce wayyo wayyo Allah mama am mama am za ta kashe miki danki na rufe masa baki ta yi ita ma da hannu sannan ta ɗora yatsa ɗaya a labba ta ce shiru jinjina mata kai yayi amma tana sake zillewa a jikin shi ya sake faɗin wayyo Allah na wayyo na mutu daɗi ka mm, ba ruwana da waɗannan in iskan na bar gurin bayan awa uku da nejo ta kalle shi cike da raɗa ta ce idan na fara fita sai ka fito kai ma kaji rungume hannaye yayi yana kallon ta yace ni din wai daduro na zo wajenki ne girgiza kai ta ce a'a amma dai ka san ai da kunya ko taba baki yayi yace tare da gyara tsayuwar shi ban santa ba in dai akan ki ne da sauri ta bude kofar ta fita tana faɗin to ina ruwa na da kai Allah ya shirya ka kawai murmushi yayi ya bita da kallo har ta bace maganin shi sannan shi ma ya fito a tsanaki yana wani huhura hanci Danejo da ta riga shi fitowa ta ji daɗi da bata ga mama a falo ba da hanzari ta nufi madafa da niyyar da kirkiro aikin da zai sa ko da mama ta same ta ta ga ai ta jima a nan tana aiki ne da ke kofar madafar a buɗe take tana shiga ta ga Mama ta juya bayanta tana aikinta sadaf sadaf ta juyo da sauri ba tare da ta bari mama ta ganta ba ta fice tana sauki ajiyar zuciya tana dawowa falon kuma suka haɗe da najib da alama wajen maman zai je harara ya galla mata tare da faɗin ki yarinyar nan na fara gajiya da iskancinki wai direba kika ɗauke ni ko me haka kawai kika sa na bata sama da awa daya ina jiran ki amma baki fito ba wai ke kadai ke da miji ne ko kin fi mu sanin dadin lamarin ne da muke da mu muke hakura muna ragawa anjima hararsa ta yi tana turo baki ta ce amma Bana na son sharri ba kafin ya ce wani abu Khalid ya karaso yana zagaye hannun shi da kugunta ya ce ya dai me kake faɗa mata ne haka murmushi na jibiyayya ce ba komai babban yaya wa'azi dai nake mata kan cewa ta rinka barinka kana hutawa Ka ga fa idan a haka za a ci gaba wallahi kibar nan da ka fara zuzzugewa za ta yi gabaki ɗaya sinadarin jikinka su kare su barka a hankali ya kai hannun shi ya tallabo habar Najib yana faɗin kalle ne sai kai maganar ba ita zaka kalla ba murmushin yaƙi yayi yana kallon shi fuska a haɗe Khalid ya ce Najib mu shiga rayuwarka ne girgiza kai yayi ya ce a'a babban yaya ai da ke ni din salihin bawa ne a hankali nake bin komai saboda na san wurin nan yana nan ba inda yake zuwa amma fa kai cikin amma fa kai cin tuwon makauniya kake dungure masa yayye ce an ji an ci idan ka ne ka hana najib sai kuma ya kalli danejo da ke kallon su tana sadda kai ya sumbaci kuncinta sannan ya ce bingel am ta, dole na sa mana lokaci mu je hutu na wata ɗaya ko za mu huta da 'yan sa'idan nan cikin shagaba ta jinjina kai sannan ta kalli najib da ya buɗe baki ya ce la ilaha illallahu muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babban yaya haka ka zama yanzu fada ni ne yi haka a gabanka sai ka ce ban da kunya kama hannun danejo yayi suka nufi hanyar fita daga falon yana faɗin ina ruwana da kai ni yanzu ko tsirara zan gan ku me ya dame ni tunda ina da sahibar da ke sauke min da na hau dab da za dab da za su fice wayar Khalid ta yi ƙara alamar shigowar sako abin mamaki tare da wayar najib suka yi ƙara hakan ya sa su ɗan dakatawa suna karanta sakon da sauri suka kalli junansu suna zazzaro idanu ba tare da sun ce wa danejo wani abu ba kawai suka nufi kofar da gudu suka fice a falon yanayinsu bai nuna wasa suke ba don haka ta ɗan bi bayansu da gudu tana faɗin hama lafiya ina za ku je me ya faru ba wanda ya bata amsa sai faɗawa da suka yi motar khalid da gudun tsiya suka fita a gidan ba wanda ya ce uffan ba su zame ko ina ba sai babban asibitin da ke nesa da cikin gari kuma tun kafin su isa asibitin suka ga taron mutane da kuma babbar mota da karamar motar da aka yi haɗari a wurin wurin suka nufa a kuma harabar wurin suka samu su baban gida da sauran mutane yanda suka shigo tare da gudu zaratan matasa ya sa hankalin mutane ya karkata zuwa kansu kusa da baban gida suka tsaya tare suka furta ina abu ƙwara musu idanu ya yi na sakanni sannan ya sadda kanshi a hankali ya ɗaga yatsar shi ya nuna musu inda ɗakin yake da sauri suka sake rankayawa kamar za su kife da junansu kasancewar ɗakunan da yawa sai wata likita da ke zaune farin farin shiga ne idan kofar glass ɗin ta buɗe suka tambaya a tausashe ta kalle su ta ce wannan aka kawo wanda aka kawo yanzu abdullahi gajo aa eh, eh, suka faɗa a tare ajiyar zuciya ta sauke ta kalli ɓangaren da suke shiga da gawa daga nan a wuce da ita wajen ajiye su sai kuma ta kalli najib ta ce kai ɗansa ne a hasake ya ce ba wannan ba malama yana ina ɗaya ɓangaren kwantar da marasa lafiya ta nuna musu ko jiran cewar ta basi ba suka rankaya da hanzari ɗakin da ke farko a hannun damansu suka tura kofar suka shiga tangal-tangal ɗin da najib ya yi yana neman faɗuwa jikin khalid ya sa khalid tallaɓe shi a jikinsa tare da saka ɗaya hannun shi ya danna kan najib a ƙirjinsa, saboda wani irin kuka da Najib ya bashe da shi cike da sararrashi da kuma dakiyar zuciya Khalid ya haɗe yawon da ya saka makwallatan makoshin shi yin sama da karfi sannan ya dawo ƙasa shafakan Najib ya ranka yi idanuwan shi kyam akan mahaifinsa da ke kwance ba dan shakuwa da kuma karfin jini ba ba lalle su iya gane shi ba tabbas mummunan hadari yayi da babbar motar nan da har ya saka kamar shi ta canza haka musamman ma fuskar shi baki ɗaya kace-kace yake da jini har farin kyallan da aka rufe rabin jikinsa ya ɓace sosai ɗaya daga cikin likitocin da ke ɗakin ne ya kalle su ya ce don allah ku jira a waje ganin ba sa fahimtarsa ya sake cewa ya kuke da shi khalid da ke ta tattaɓa najib alamar ya yi shiru ne ya furta mahaifinmu ne sake suka yi suna kallon su kafin su ƙara kafin su karasa cire masa na'urorin da aka saka mishi za su fito ne ɗaya ya dafa kafaɗar Khalid ya ce sai hakuri abokina haka Allah ya tsara suna fita Khalid ya ɗago Najib yana kallon fuskar sa ya ce Najib saurare ni mana cikin shekar kuka ya kalle shi yana kuma satar kallon gawar mahaifin shi cikin nutsuwa Khalid ya ce kai hakuri kaji haka Allah ya kaddara mana yanzu abu addu'ar mu yafi bukata jinjina kai yayi yana sauke numfashi kama hannun shi yayi suka fita a ɗakin suna isa inda su baban gida suke suka rinka musu sannu lamarin da ya saka su kasa komawa gida kenan sun yi jana'izar mahaifinsu cike da kewar shi tare da mishi fatan wannan hadarin wannan ciwon wannan jinin da ya fitar ya zama kafara a gare shi musamman ma Najib da ya san abin da Khalid bai san da shi ba ya yi kuka sosai tare da nemawa wa mahaifinsu gafarar Ubangiji Khalid duk dauriyar shi sadda za su tafi makabarta sai da ya kuka ya koshi sannan ya bi bayan su sha ɗaya da minti ashirin da bakwai suka shigo gidan a tare kai tsaye na ji ɓangaren shi yana ba yana faɗin sai da safe na san yanzu mama ta yi bacci kallon shi Khalid yayi yace, ce ta ya kake tunanin mama za ta yi bacci bayan dukanmu ba mu shigo ba kuma tunda muka fita ba mu ɗaga kiran kowa ba cike da gaskatawa ya biyo bayan shi Yace haka ne mu je na gani Khalid na buɗe kofar da makullin shi. Mama ta yi zumbur ta nufo su ita da Danejo, haka ma ke lambo. Tsoro-tsoro suka yi suna kallon su. Mama ce ta fara cewa daga ina kuke? Me ya same ku da kuka fita a gida? Da gudu. A hankali Khalid ya saci kallon Danejo don ya san ita ta faɗa musu. A cire zuciya ya sauke ya ce ba komai mama am. Ku je ku kwanta, wata 'yar matsala ce dama. Kuma alhamdulillah yanzu. Hanyar ɗakin shi ya nafa inda Najib ya kalli ke lambu ya ce mu je ko? sai kuma ya kalli mama ya ce mama ki kwantar da hankalinki ku je ku yi bacci kuma hanya suka yi kama hanya suka yi shi da ke lambu suka fita cike da kunya da nejo ta bi bayan shi kamar wace kwai ya fashe ma a ciki dab da zai shiga ɗaki mama ta juya ta ce ld na'am mama ya faɗa yana juyowa takawa ta yi hakan ya sa danejo ba su wuri ta shiga ɗakinta wanda yanzu ita da shi kowa kowane ɗaki ta raya musu shiga suke su kwana abinsu sai da ta isa gare shi da irin tuhumemmen kallon nan ta ce me yake faruwa kasa kallon idanuwanta yi sai kasa ya kalla ya sake cewa ba komai mama a tausashe ta ce za ka faɗa min ko sai na ɗauke fuskar ka da mari a ne ya kalle da ya ce mama am to ki alkawarin ba za ki yi fushi da ni ba saboda ranar kin ce ba kya son jin katse shi dai da tai da cewa hmm, game da mahaifinku ne ko na sani dama yayi kyau kaga LD ku fito ku faɗa min cewa kuna so ku tare a wajen ubanku saboda yana baku abin da ni na kasa baku tunda haka kuke so ku je mana ku ɗauki iyalanku ku tare a can tunda na ga haka kuke da niyya haka ranar Najib ya kwashe duka yaran shi ya kai su can tsawon wuni ɗaya to ku je mana ku tare a wurin shi ba dai Abdullahi na ba dai Abdullahi ba to za ku ce na faɗa muku wata rana sai ya yi sadaukarwa da dukkaninku ba tare da tunanin ku 'ya'yansa ba ne ba shi da imani bare tausayi da kake ganin shi kuma akan cikar burin shi zai iya kashe kowa a duniyar nan don haka ku je ga ku gashi nan amma ka sani daga cikin kwantacciyar muryar kuka ya ɗan ɗaga murya yadda za ta ji shi ya ce mama am baya raye a duniyar abuna ya rasu mama abu ya rasu ya rasu mama ya rasu da karfi ta bude idananta ta sauke akan Khalid hannunta daya akan kirji sosai abin ya razana ta irin razanan da ta jima bata shiga irin shi ba a hankali idananta suka fara rufewa jikinta ya sake gaba daya ta yanda ta yi bayan lu za ta faɗi da azama Khalid ya kal ya tallabe ta a jikin shi tare da kwala kiran mama am mama sai kuma ya juya ɗakin Danejo ya ce boddi boddi am na'am Danejo ta faɗa tana fitowa da sauri. Ganin ya ɗauki mama ya shimfaɗe ta kan kujera ya sa ta tahowa da gudu da sauri ya ce ba ni ruwa da gudu ta nufi wajen firij ta ɗauko ruwa ta dawo ta kawo mishi a hankali ya shafa mata a fuska take ta sauke numfashi cikin idanun kali ta sauke idanunta tana farfar da su cikin shashshekakkiyar murya ta ce LD mafarki nake yi ko kai ne ka faɗa min Abdul ya rasu tsira mata idanu ya yi. ya kasa amsa mata a hankali ta tashi zaune tana dafa kirjinta sosai ta ture dan kwallon da ke kan dan kwalin da ke kanta ta sake sanyayyar kuka ta haɗa kai da gwiwa tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa ya sake min haka ya sake ɗauke shi ba mu haɗu ba me yasa baki barni na sake ganin kyakkyawar fuskar Abdul ba la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kallon danejo Khalid yayi ya mata alama da hannu ta koma ɗaki da sauri ta juya cike da tausayin mama da kuma son samun tabbacin abin da take hasashe yana ganin shigarta ya kalli mama ya ce mama am ta ma kina jin wani abu mai kama da so nan ma a tsawace ta kalle shi ta ce shiru da Allah uban 'ya'yana ne fa kuma ni ƙaunar gaskiya nake masa duk da shi ma na san yana sona amma san zuciyarsa ne yasa yayi fatali da ni LD ina ƙaunar Abdul kuma na ƙaunace shi tun ban san me so ba kuma zan ci gaba da san shi har na mutu sai dai ina fushi da shi fushin da sai kuma ta sake fashewa da matsanancin kuka ta ce jin labarin mutuwarsa ya sa duk wani haushi na ya tafi ban da karfin zuciyar da zan iya yin gaba da gawa rashin imani na bai kai can ba da sauri ta sake kallon Khalid ta riko hannun shi ta ce LD LD na shiga ta gaba daga yanzu zan masa ta gaba kamar yadda shari'a ta koyar da mamaki da kuma jin daɗi Khalid ya ce mama dama akwai iddar abu a kanki da sauri ta sadda kanta kasa wai ita kunya sai kuma ta tashi da sauri ta gyara zaninta ta nufi ɗakinta tana share majina da kallon hannunta da kallo ya bita sai da ta shige ɗaki ta rufe sannan ya saki murmushi ya tashi shima ya shiga ɗakin da nejo Allah sarki wannan kenan da nejo ta yi mamakin rashin ganin mama a madafa wanda wani lokaci ko da za su fito har ta kammala musu abinci don tun da Hannatu ta yi aure kusan mama da ke lambu ne ke girkin haka ta fara haɗa abin kari sannan ta shiga ɗakin don gaishe da mama duk yadda ta so ɓoyewa sai da ta ɗaga kai ta kalli mama san ba ta ji ƙamshin sanyayyen turaren nan na mama mai sunan matan arewa ba haka kuma babu kwalli ko ɗis a idanunta sannan jajayen kafafunta da ke ɗauke da kamshi alamu ya gwada an dirje kunshin ne sosai ana so ya fita kuma gashi nan har ya fara fitar ba ta yi mamakin ganin ganinta da zumbulelen hijab ba don ko su tare ne su ne da saka hijab daga lokacin da dai nejo ta yarda mama ta shiga ta gaba kenan sai fatan fita lafiya da kuma rahama ga mamacin bayan fitar nejo najib ma ya shiga gaishe ta kanta sadde a ƙasa tana share ƙwalla ta amsa sama-sama da kulawa ya ce mamanmu kuka kike ne wani abu aka miki ko don mun jima a waje jiya dago kai ta yi ta kalle shi sai ta fashe da kuka ta ce najib ashe abdul kasa karasawa ta yi sai da ta ja majina sannan ta ce me yasa ba ku faɗa min ba ta na je na masa kallon karshe yanzu haka wani abu nake ji mai kama da kewarsa da sauri ya matsa kusa da ita dama a ƙasa yake kamar yadda take zaune ya rungu mota a jikinsa ya ce ki hakuri mama tun sati ɗaya da ya wuce na je na ga abuna, ni ma na yi kewarsa matuka kuma ranar da na je ma baki gani ba mama abu fa har lokacin goya ni yake wai yana so ya ji nauyina ya yi maganar yana dariya sannan ya ce mun wuni tare da shi mun ci abinci tare yana bani a bakina na yi bacci a kafaɗar shi kamar yadda na yi bacci a ki, amma da zan tafi sai yake tambaya yatima take da fari ban ma san ke yake nufi ba tallabo fuskar shi ta yi suna kallon juna ya ce mama kin san wani abu da na tambaye shi ya yi kewarki ne ɗakinsa ya kai ni mama abin da na fara karo da shi shine hoton yaya khalid da kuma hoton kimanni a bango ya faɗa min tsawon shekaru yake tare da hotunan nan kuma a kowace shekara mafi iya ɗaukar hoto a kasa yake bawa yana sabunta masa shi hakan ya sa hotunan idan kika gani tamkar za ku yi magana musamman ma dai ke mama sak a aba fulatanarki ta raga. kanki babu ɗan kwali hakoranki sun fito fes kin san me mama cewa ya yi fotunan nan yana kula da su tamkar yadda yake kula da rayuwarsa ba don komai ba sai don kar aljanar nan ta gani ta raba shi da su mama abu ya yi nadama me masa fatan tubansa ya zama karɓaɓɓiya a wajen ubangiji kawai tunda ya fara magana take kuka tana jin hancinta da ya rufe najib da ya gama faɗa mata haka a sanye ya ce za ki biyo ma anjima ne mu je rasuwar girgiza kai ta ce ba zan iya ba ba zan iya saka kafata a gidan nan bayan wanda nake da alaka da shi baya nan ba kallon mamaki ya mata yana ayyana ka ji mama da rigima ko jiya fa maimaitawa take ba ta da wani haɗi da shi a hankali ya tashi ya fice a ɗakin ya ba ta damar kokawa ko za ta rage raɗaɗin da ke zuciyarta don gaskiya kam yana tausayinta haka kuma ya tausayawa abin shi sanda yake nuna masa wasu muhimman abubuwa da suka shafi mamansa tabbas abin shi ya yi kuskure mai girma don ya faɗa masa gaskiya da ya aure ta ba soyayyar ta ce a zuciyar shi ba saboda cika muradin shi ne kawai ya aure ta kuma da ya ga burin nashi ya cika bayan ya same ta gabas ta sa shi yayi nesa da su idan ba haka ba za su ruguza shi shi kuma sai biye mata bayan yayi nesa da su na wasu shekaru ne sannan ya fahimci a sai shi ma yana jin iyalin shi a zuciyar shi amma ba yadda zai yi a lokacin dole ya kura Allah sarki wannan kenan mudan house wato gidan Alhaji Mudan. Abubuwa da yawa sun canja a gidan, musamman ma batuwa, don ko mataki na gaske Alhaji Mudan ya ɗauka. Duk matansa, duk matasan samarin tattara su yayi, ya tara su, ya tura su karatu a waje. Wani babban malamin da shi kanshi yayi karatu, 'yan matan da suke da suka rage ya haɗe su ya aurar. Kananan kuma ya saka musu son karatu a zukatansu. Ridwan kuma kacokam ya ɗauke shi ya girke a gidan gonar shi yana kula da wurin rashin samun wadatattun kuɗin kashewa da yayi ma da yi ma 'yan mata facaka yasa har ya sauya kamanni Wasu kuma yanzu a gidan hatta ƙaramin yaro na gidan baya doguwar hira da ita don komai ba don komai ba sai don tunda ta haifu ta rasa lafiyar kwakwalwa ga dai ta nan mai hankali amma kuma kan nata a kwance yake iya magana kawai za ta furta sai yaro ma ƙarami ya kalle ta don kaɗan aikinta ne ana hira an yi gabas kawai ta kwashe ku da hirar ta yamma ana magana kan wani sai ta sako muku magana kan wani fim ga sabuwar ɗabi'ar da ta samu ta idan ta fita daga gidan yanzu wani lokaci sai saratu ta fita neman ta ko ta yi cikiya don sai ta share sati biyu bata dawo gidan ba kamar daga sama kuma zaka ga ta dawo abin takaici wani lokacin tana tashi daga bacci za ta fita idan kuma ta share kwanaki ta dawo kayan nan da ta fita da su haka za ta dawo da su za ka ga jikinta ya yi datti duk alamu ya bayyana a jikinta na cin da ta fita ba ta saka wa jikinta ko da ruwan wanke fuska ba bare na wanka ko alwala idan ko saratu na son ta yi wanka to fa wata ajanda ce mai zaman kanta don akwai ranar da sai da ta taru da ba da suka zo gidan sannan suka dirje ta soso da sabulu kaɗai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 sai kuwa ta ce masa daina kallo na karya na faɗa girgiza kai yayi ya ce to na tuba yanzu zan iya ci gaba da harkallata ta cike da shakiyanci tana kallon shi ta ce, kai kadai ka iya harkallar cike da karfin hali ta juyar